اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna muna laraba sha uku ga watan ramadan hijira da 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara a cikin wannan wata mai albarka a kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratul arab jiya mun fara ta na jin mun tsaya kan aya ta goma za mu ɗora kan aya ta sha ɗaya alaramma a maimaita karatunta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم Allah madaukaki ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama Allah madaukaki yana so ya faɗakar da mu a bisa farkon halitta kenan tun daga annabi Adam alaihi salam Allah ya ce haƙiƙa mu muka halicce ku tun daga farkon halitta kenan thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujuda ma Adam, fasajadu suka yi sujada gaba ɗayansu illa Iblisa, sai Iblis lam yakun minas sajidina shi bai kasance daga cikin masu sujuda ba. Malamai suka ce wannan za mu ga an fara magana khalaqanakum wasu suka ce khalaqanakum fi aslabi aba'ikum kenan. Mun halicce ku a cikin tsatsan mahaifanku, tsatso na maza kenan, sannan kuma wasawwarnaku mun surata ku cikin mahaifa ta iyayenku mata wasu haka suka fassara wurin sannan wasu ka ce a'a wannan ana nufin dai tunda an fara ne da maganar cewa a ƙarshe an ce sun maƙulna lil mala'ikatu sujudu li adama sannan muka ce ma mala'iku ku yi ma adam sujuda annabi adam Allah shi ya fara halittawa kamar yadda muka ji a can kamu na baya sannan kuma aka halitta masa matarsa daga gare su ita ce hawa'u bayan nan Allah ya ce mala'iku su yi masu sujuda to bayan nan sai aka sanya tsatso na ɗan adam gaba ɗaya a cikin wato harkar haɗuwar mace da namiji shine annabi adam da matarsa aka sanya tsatsan 'ya'yan adam gaba ɗaya wanda suke a duniyan nan ta haihuwar haɗuwar ɗa namiji da ɗa mace to kaga sannan sai aka zo aka sami wato sauwara ɗa a cikin mahaifiyar shi sannan kuma sai a halicce shi yadda ake ganin shi gashi nan wato halitta da tafi kowace kyau to haka dai malamai suka fassara duk yadda ka ɗauka dai ana so ne a faɗakar da mu abin da zai zo nan gaba cewa mu 'ya'yan adam mu fara sanin darajar babanmu shine annabi adam bayan mun sani sannan mu san abin da gaba da ƙiyayya da take tsakaninsa da iblis sannan can gaba za a gaya mana wannan gabar kuma mai hattara mu 'ya'yan adam shi ya yi ƙoƙari yadda ya fitar da babanmu daga cikin aljanna mu kuma ya yi sababin da ba za mu shiga aljannar ba to tun daga nan za a fara wannan bayani ɗin na farko me ya faru cewa a yi ma annabi adam su juda mala'iku kenan duk mala'iku suka yi suka bi umarnin Allah suka ce sami ina wa ɗana shi ko iblis yana ciki ya ƙi shi ne aka ce lam yakun mina sajidina a nan wurin a wata ayar cikin suratul wato hijiri Allah ya ba mu kisa ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'in wato inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa'iza idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u wannan aya ita take nuna farkon yadda al'amarin ya kasance kenan ka ambata ya muhammad lokacin da wato ainihin ubangijin ka ya gaya ma mala'iku ni zan yi halicci wato mutum a ban ƙasa bashar shi ne annabi adam kenan zan halicce shi ne daga yumɓu wanda yake mai ƙara in ya bushe an kwankwasa shi ne min salsalin min hama'in masnuni fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi in na daidaita shi sannan ne busa ne masa busa daga ran da zan halitta masa faqa'u lahu sajidi to ku mala'iku gaba ɗaya ku faɗi ku masa sujuda kaga ana so a nuna mana farko kenan annabi adam Allah ya halicce shi ya gaya mala'iku zai halittai kuma zai ba su umarnin su yi masa sujuda wa nan an halicce shi kenan kuma an ce su yi sujuda din sun yi amma shi iblis ya ki shi ne malaman tafsiri suka ce shin shi iblis yana cikin aljanu ne ko ko a yana cikin mala'iku ko ba cikin su malamai suka ce a ba shi cikin su ba shi ma cikin jinsin su su mala'iku an halicce su ne da haske shi kuma an halicce shi ne da wuta wato aljanu kenan an halicce su ne wato min marijin min narin su daga nan aka halicce su shi ku annabi adam an halicce shi ne daga ƙasa wanda nan gaba za mu ƙara jin wannan bayanin da zai faru yadda zai kawo ta hujja wacce take ba hujja ba to ne aya ta gaba mai Allah ya ce قال ما منعك ألا تسجد إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تو gashi wai kamar hujja yake so ya bayar Allah ya ce ƙala ya ce mama aka Allah ta sujuda izu amartuka me ya hana ka ka yi sujuda lokacin da aka umarce ka ka ƙala sai yace ce ana khairun minhu aini na fi shi alkhairi shi adam da ka halitta halakta ni min narin ni ka halicce ni daga wuta wa halaktahu min dinin shi ko ka halicce shi ne daga laka ko ka ce daga yumɓu wannan hujja ce wai kamar wata wato wani mubarrar shi iblis yake so ya kawo na dalilin ƙin yi ma annabi adam sujuda daga ji za ka ji alamar girman kai ya zo yana so ya nuna kamar shi tun daga ma farko halittarsa ta fi ta adam shi a fahimta shi kamar wanda aka halitta da wuta ya fi wanda aka halitta daga laka ko kace ƙasa to sai dai malamai masu bincike suka ce akwai wauta a ci kamar daga gaba za mu ji domin dalili shi ne in ka ɗauki ƙasa amfaninta ka ɗauki wuta ka gwama amfanin kowane ka aje irin amfanin da yake bayarwa to za ka tabbatar ya yi ganganci ya yi wauta a wannan kiyasin nashi domin dai ka ga ƙasa ita ce duk wani abu da ake shukawa a ci a sha daga ƙasa yake ita take fitan mana da tsirai masu tsawo kamar da muka yi a baya wanda suke tsawo su sangarniya a sama ko su fita su reshe can su yaya a sama tsinka ko kuma wanda suke yaɗo a ƙasa ko wanda suke cikin mabunkusa ƙasa duk ƙasa ake ruwa ya sauka mata ta rayu sannan a cikin ƙasa ake aje mana ruwan da za mu sha sannan a ƙasan nan ne muke gini mu zauna a gidajen mu a ƙasan nan muke tafiya alherin ƙasa ba zai ƙirgu ba da albarkata da fa'idata. to daga nan aka halicci annabi adam ita ko wuta kun ga aikin ta ƙonawa duk abin da aka sa ma wuta ta babbake shi ya kurmushe kenan babu sauran amfani kuma yau an ce maka a matso maka da abinda za ka ji sanyi wuta za a matso maka da ita ko ƙasa ƙasa domin ƙasa a cikinta aka yayyafa mata ruwa za ta sanyi ciyayi zai fito furanni za su fito bishiyoyi za su fito za ka sami iska ita ko ƙonewa za ta cinyewa za ta ashe kaga tun a farko da ya fahimta bai kamata ya kafa hujja da wannan ba me ya hana ka ka yi sujuda a nan za mu ga akwai la malamai suka ce za'ida ce ana kiranta za'ida domin in ka ce za ka yi fassara da ita magana ba za ta yi daɗi ba ƙala ma mana aka Allah tasjuda in ka ce za a dace kawai kamar ka ce ma mana aka an tasjuda kenan me hana ka baka yi ko ma mana aka an tasjuda me hana ka yin sujuda kawai kai tsaye ko ma mana aka Allah tasjuda me hana ka baka ka yi sujuda ba za ka iya fassarawa haka wanda suka ce za a daɗin ne wannan fassara suke ma mana aka an tasjuda me hana ka ka yi sujuda kun gane iza amartuka lokacin da na umarce ka sada aka umarci mala'iku yana cikin su aka hada da shi ku yi masu jada shi yaki kun gane sai ya kafa hujja qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min dinin Allah ya tsare mu da wani abu duk da za a nuna na girman kai wanda yake ba shi da amfani ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantaccen hadisin muslim wato manzo sallallahu alaihi wasallam yace huliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqa iblisu min marijin min narin wa khuliqa adamu ma wusifa lakum annabi yace an halicci mala'iku daga haske sannan an halicci iblis shi kuma daga marijin min nar harshen wuta aina harshen nan wa irin sha ba aka halicce shi sannan wa khuliqa adamu ma wusifa lakum shi kuma adam an halicce shi ne na abin da aka wasafa maku an gaya mana ko min dinin an gane da kyau shine wato dinin din nan da ya faɗi haka ne ko min salsalin min hama'in masnun wanda muka karanta ɗazu me Allah ya ce قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين نعم الله مدوك كيتي قال فهبد منها to ka sauka daga gare ta ko ka fita daga gare ta ita wa kenan ita aljanna tunda me Allah ya ce fama ya kunu laka an ta takabbar fiha bai dace ka yi girman kai ba a cikinta me girman kai a ce ka yi abu ka ƙi ko ka yi sujuda ga adam kawai ya yi shi kenan ba abin da zai rage shi ya bi Allah ya bi umarninsa kuma ya ga zauna cikin ni'ima amma sai girman kai ya zo ni ba zan mai sujuda ba dan ka halice ni da huta shi kuma ka halice shi da ƙasa to kaga girman kai ya zo shi yasa har yau kullum yi kokari ka nisanci girman kai girman kai shine wato ghamdun nasi ko sannan da mai kuma batarul haƙƙi wa ghamdun nas ka ƙi karɓar gaskiya kana ganin ta ka ƙi sannan kuma ka riƙa raina mutane ka ga mutane kamar su ba kowa ba ne kamar kai ka halice su to sai aka ce mashi ya fita bai dace ba fa ma ya kunu laka an ta takabbara fiya bai dace ka girman kai cikin aljanna ba e fakhruj innaka min as-saghirin ka fita daga cikin takabbata domin kana cikin kaskantattu as-saghirina ma'anar shi shine wato kaskantattu kenan ka fita ka barta domin ga ɗabi'a ka ga yanayinka kai mai girman kai ne to ita kuma aljanna masu girman kai ba za su shige ta ba za su zauna cikin ta ba ƙala sai Ibilis ya ce an zirni ila yau mai ba'asun to ka jinkirta man har zuwa ranar tashin kiyama duba tun wannan lokaci dai 'ya'yan adam da zai haifa ya zama dunna zamani da su tun daga zamaninsa har kowane annabi da sauran duk annaba da suka zo da jama'a su har al'umman manzo ita ce ta ƙarshe har tashin kiyama ka saurara man ka jinkirta man ila yau mai bu a A wata yara Allah ya ce ila yau mai waktil ma'alum ka saurara man zuwa lokacin nan sananne na tashin kiyama ƙala Allah cikin ƙudurarsa da ikonsa da nufinsa kauni ƙala sai ce innaka minal munzari kai kana cikin wanda aka saurara ma za a jinkirta ma ka je amma gaba akwai bayani amma yanzu dai abin da ka nema an maka kun gane kudura ta ubangiji yakan yi abu bisa iradarsa bisa wata hikima tasa dai riga ya kaddara abin da zai faru zai faru to shi kenan mai Allah ya ce قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نعم الله ملوك كيتي قال سيشي إبليس يقال روقو يتي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم wato da abin da ka hukunta ka kaddara na halaka a kaina kenan kuna ganewa eh abin da ka rubuta na halaka a gare ni laƙa'udanna lahum da sannu zan zauna masu siraɗakal mustaqim hanyar nan taka miƙaƙƙiya wacce take kai su gidan aljanna to duk zan zauna a kan ta tsatsari la ilaha illallah kun gani shi yasa kullun sai dai mu ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim la qadanna lahum siratal mustaqim zan zauna wato ainihin hanyoyin nan hanyar nan taka miƙaƙƙiya to zan zauna tsatsari ta kuna ganewa malamai suka ce hanyoyi da aka faɗi hanyoyin suna da yawa wanda aka fassara wasu suka ce hanya ɗin nan kun ga wanda suke hanya Allah dai miƙaƙƙiya ɗaya ce ko ita ce ake kira ɗariƙul haƙƙi sabilun najati hanyar gaskiya hanyar tsira hanyar tudun tsira to nan ya nemi ya roƙi Allah ya hore mai ya tsaya a kai domin hana waɗan ‘ya'yan Adam su samu su shiga aljanna sai ya ce sun mala'ati yannahum min na aidihim wa min khalfihim sannan da sannu zan zo masu ta gaba gare su wa min khalfihim da baya gare su wa an aimanihim da dama gare su wa an shama'ilihim da hagu gare su wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka sami mafi yawa yawan su shakiri na malaman tafsiri suka ce muwahidina masu wato kadaita Allah ne da bauta shine shukur domin a shukuru ga Allah shine ka kadaita shi da bauta to ba za ka sami mafi yawan 'ya'yan adam masu kadaita Allah ne da bauta za ka same su masu shirka ne to kun ga duk wannan abin da ya roƙa kenan a hore mashi ya ce zan zo masu ta waɗannan fuskoki la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim malamai suka ce min baini aidihim shine jefa masu shakka a cikin addini wanda za ka gina ta shakka lahira ko za ma a tashi kuwa za a yi tashin kiyama kuwa za a mutu an mutun kai za a yi hisabi za a yi rika shakka shakkar ta sa shi ya rike yin aiki da lahira to shine zai zo ta gaba gare su kenan sannan wa min shi kuma shine uragibuhum fi dunyahum zan sa masu san duniyar su ya zama duniya kadai ita ce suke kwaɗayi tsomin min khalfihim aga sai da ka koma baya ba magana gaba kenan baya ita ce duniya gaba ita ce me ita ce lahira to kullum zai ta sa maka san wannan duniya inda za ka bari lahira kuma inda za ka nan kuma ya sa baka ma san da ita ba wa an aimanihim shine nan kuma a shuba kenan sanya masu shubuhohi a cikin addinin su nan da harkar su bid'a suke zuwa harkar ƙare kare cikin addini harkar zuwa da sabon abu nan zan zo musu da waɗannan wa an shama'ilhim shine ashi lahumul ma'asi zan sa musu san ayyukan saƙo ƙawata musu ayyuka na ma'asi su rika son su tunda ita aljanna an kewaye ta da ababen da rai ba ta so ita kuma wuta an wuta da abin da zuciya take so mun gane da kyau wannan da haka malamai suka fassara wata fassarar da suka yi malamai suka ce ai abin da ake nufi zai ma in wato atahum min baina aidihim fa ukhbiruhum annahu la ba'asa wala jannata wala nara shine zuwa ta me kenan gaba gare su ga masu kai ba wani tashin kiyama ba wata aljanna duk magana ce ba wata wuta yanzu ka dubi mutane aikinsu da yawa wasu kamar haka yake nuna a'a yanzu wanda yake ya tabbatar za a yi kiyama za a yi hisabi zai dau makami ya kashe wani za shi kidnapping za shi sha jinin wani za shi kaza za shi kaza ai ji yake kawai ba wata kiyama da za a yi ba wata nan ne ya ci aljanna shi anan kawai ba wata wuta to shine ma'ana zuwa ta gaba gare su wa min khalfihim shine min amri duniya wato fa zayyana halahum wa da'ahum ilaiha shine baya gare su zai zo mutane ta bayi shi shaidan ko iblis shine al'amarin duniya ki ya kawata musu ita ya rika kiran su zuwa gare ta yanzu ka dube da aka kawata mutane duniya duniya neman ta ake ido rufe ba a tunanin me halal me haram kawai abin da yake halal abin da ya zo hannun mutane haramun abin da suka rasa to duk shaidan ne ke wannan aikin wani aimanihim shi kuma min ƙibali hasanatihim wato bada'ahum bangaren kyawun ayyuka nan kuma sai zo masu kokarin aikin sai ta sa suna yi suna lallabawa suna jin rauni suna lalaci abinda kake na alheri abinda kake na ibada sai kai ta jin nauyi sai ya sa ka kuma ba ka yi ana samu ko ba a samu shaidan tarkunan shi suna da yawa wa ma shama'ilhim shine zayyana lahum sayyi'ati wal ma'asi wa da'ahum ilaiha wa marahun biha ya zo masu ta hagu gare su shine shi kuma kawata musu ayyuka munana da ma'asi ayyukan saƙo ya kira su zuwa aikata su ya umarce su da yin su shine ataka yabna adama min kulli wajihin ghairu annahu lam ya'tika min fawqika sai ya kai dan adam iblis ya roƙi Allah zai zo ma 'ya'yan adam ta fuskokin nan ko dama hagu gaba baya to sai kuma bai roƙi zai zo masa ta sama ba lam yastadi an yahula bainaka wa bain rahmatillah shi yasa har yau bai da iko ya sha makance tsakaninka da rahmar Allah yana nan ya biyo mata nan ka kuce biyo nan kuma kana ta abin da kake Allah na karba kana roƙonsa yana baka ya saukan maka da rahamarsa da wato da gafararsa bai isa ya sha makance ka tsakaninka da rahamar Allah ba bai iya wannan roƙon ba kuma ba a ba shi ba wannan wata rahama ce da wani tausayi a gare mu ai an gane da kyau shi ibn jarir dabari a fassarar nan ta wannan wuri fuskoki guda hudu cewa annal murada jami'a durqil khair wa shar kawai abin da ake nufi shedan zai zo mutane duk wata hanya ta alkhairi zai biya coshe ta zai kuma zo hanyar shari ya sa ai sharri alkhairi ya hana kai shari kuma ya sa ka kai gaba ɗaya kenan falkhairu ya hum anhu duk alkhairi ya toshe yan adam ya hana su wa sharru ya husainu hulahum sharri kuma ya kawata musu shi wannan zaka ga yau in ka kalla sura abin da yake ta faruwa kenan an ka dubi situation ɗin da ake ciki yanayi yau na duniya shekara ashirin abin da yake ya canza wayan nan shekara ashirin talatin babu ita inda ita ta landline ce gida daga gida sai gida amma yau gidan hannun kowa in ka ɗauki sinima da ga birnin kano gaba ɗaya shekara talatin a babu tafiya a kirga ba kuma can ake yin su sai wanda ya je kuma su ma hotuna ake nunawa na na me ake kiran su kokowa da dambe da suwaye da irin 'yan indiyan nan karnan su amma ba za ka ga ana nuna tsiraici tsirara allah ba za ka ga ana nuna zina tsirara ba amma yanzu waya kowa a jihun kowa yanzu akwai sinima gashi nan wacce tsiyaki amerika faransa rasha kafiran duniya wanda suke kamar kannuka duk abin da suke gashi nan a wayar mai waya ba abin da bai gini kaga wannan abubuwa shine wannan abin da ake gaya mana ana shaitan zai zo ta kowace fuska Allah ka yi mana tsari da shi eh Allah ka yi mana tsari da shi shi yasa kullum ya kamata sai mu ta addu'a wacce take tana cikin addu'o'in da annabi yakan yi ta safe da maraice baya barin su ingantaccen hadisi annabi na ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur awrati wa amin rawati Allahumma hafizni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti kaga duka har inda bai roƙan ba kai duk ka roƙa Allah ya tsare ka daga sharansa fuskoki hudu sannan kuma da ƙari sama da kuma ƙasa ma kada ya zama ya yi maka abin nan ko kun ga abin da ka ce kenan wa an wato wa min tun daga inda ka ce Allahumma fizni min bayni yadayya ka tsare ni gaba gare ni wa min khalfi baya gare ni wa an yamini dama gare ni wa an shimali hagu gare ni wa min fauki da sama gare ni wa uzu bi azamatika an uqtala min taki ina neman tsari da kai da azamarka ya ubangiji cewa shaidan kare ya zo ya fisge ni ta ƙasata ya ruɗe ni eh ya samun wani tarko ya ja kamar yau yadda ake kamar da aka ma karuna ko ƙaruna ba ƙasa ce kai ta ja shi ya ƙasa ba ta ƙasashe shi aka ja aka halaka shi to duka sai ka nemi tsari askar na annabi yana yin su na safe na maraice mu ma kar mu bar su kun gane da kyau eh shi yasa nan sai ya ce wa ke mai rawi ciyarwa na hadisi sai ya ce min tahati ya ne min al kenan al wani khusufi ya zo kana can gana farga za ka kawai kasa ce kasa da ku kuma gashi an ce kowa za a tashi shi ne gobe kiyama akan abin da mutuwa ta same shi shi yasa wannan addu'a tana da kyau tana da muhimmanci mu kiyaye ta saboda mu samu mu kubuta daga wannan kun gane da kyau alshi Allah ya ce wala tajidu aktsaruhum shakirin ba za ka sami da mafi yawa yawan su wato shakirina masu godiya ba ne su game da abin da suke gode ita ce bauta ma Allah shi kadai wala tajidu aktsaruhum shakirin ibnu abbas ya ce muwahhidina kenan haka ya fassara wurin muje قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نعم الله مدوك يتشي قال أخرج منها Allah ya ce ma Iblis fita daga gare ta ita aljanna kenan mazu'uman kana abin aibatawa madhuran kuma abin korewa ga barin rahma. la'amla anna jahannam haka ne lamanta bi aka minhum ka fita ka barta ka tafi ka je da wanda suka bi ka daga cikinsu su 'ya'yan adam da aljanu wanda suka bi ka to ka tafi ga abin da zai faru la'amla anna jahannama minkum ajma'in da sannu lallai tabbas zan cika jahannama daga gare ku gaba ɗaya wato ajma'in duk wanda suka saba gaba ɗaya suka ƙi bin hanyar Allah hanyar manzo to zan cika wutar jahannama da ku Allah ya tsare mu wannan shi ake kira abin da yake makadir kauniya to Allah ka tsare mu Allah ka sa muna cikin wanda muke yan aljanna insha Allah mu kaga anan an ba shi dama duk da ya nema amma dai an ce ya fita yana abin aibatawa kuma abin zargi ya fita ya bar aljanna kaga dai ni'imar nan ya batta rahaman nan ya batta kuma sai aka ce laman tabi aka minhum kaga minhum an nuna wasu ba'ad ne kenan akwai wanda ba za su bi shi ba cikin adam Allah ka sa muna cikin su ga sakamako za a cika jahannama da su a wata can cikin suratul isra'i Allah ce mana yayi qala zahab faman tab faman tabi aka minhum tafi da kai da wanda suka bi ka cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura lalle wuta jahannama ita ce sakamakon ku sakamako cikakke ita za a jefa ku kai da wanda duk suka bi kiranka da yaudararka da ha'incinka to kai da su za a sakanka muku da wutar jahannama sakamako cikakke wastabzis manista ɗata minhum bi sautika Allah ya ce ka ja ko ka fisgi wanda ka sami iko da dama daga cikinsu bi sautika da sautin ka kaga sauti shine malaman tafsiri suka ce shine duk kaɗe-kaɗe da bushe-bushe yau wanda ake ta fama da su kaga matashi waya shi ba komai sai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da shi ma bai ma jin me ake faɗi kawai da shi da ya sa yanzu ga yaro ɗan ƙarami yana tsalle yana wani gaba ya baya wai wata rawa ko hip hop ko me ita yanzu zaka ga yara an sa kuma yara iri-irin su wai sha'awa suke yaro ɗan ƙarami fa ɗan shekara goma fa ɗan shekara sha biyu ko balaga bai ba amma shi ma ya iya gaggan tsira yara ha almajirai a kara sai yaro yana ta tafi shi kadai yana ta yi to wannan da sauti na shi iblis na raye-raye da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe ka ja wanda za ka ja wanda ka sami ku daga cikinsu wajilib alaihim bi khailika wa har wa yau dai ka ja wanda za ka ja daga cikinsu da dawakinka da kuma ƙafarka wato yadda al'amarin yake kinan hanyoyin shaidan wasu da ƙafa zai ta yi halaka wanda zai halaka wasu akan abin hawa yau kuma halin da yau ake ciki na dubi yadda aka wa al'umma da harkar dawaki gaya yara 'yan ƙanana wai wai sha'awa doki suke wanda doki asalin shi ana aje shi ne saboda jihadi a hawa a tafi a je a yi jihadi a daga kalmar Allah amma ka aje doki ka ci da shi ka sha da shi a wani ladan hmm? saboda kawai ka hau kai alfahari yara su hausi ta yawa a unguwa suna kaɗa ‘ya'yan mutane wannan masu wannan yau ba su jin tsoron gamuwa da ubangiji duk fisga ce ta shaidan wanda gashi muka ji ka ja su da dawaki ko doki ga yara ƙanana su ma sha'awa hawa doki suke ba wanda yake hawa doki a cikin masu hawa doki in ba da hau a jihadi ba kusan kashi in cikin ɗari domin takama suke yi don a nuna isa a nuna takama a wane ne to yanzu ga shi nan da hanyoyi ne na shaidan aka ce ya je ya yi duk waɗannan wa hun fil amwali wal auladi yi tarayya da su a cikin 'ya'ya da dukiya haka za ka ga yanzu wani 'ya'yan wata uwar ba za ta sami ciki sai ta je wurin boka sai bokan ya ba ta umarni ta je ta yi abubuwa na shaidanci na kafirci sannan da haka za a je a nemi cikin haka shi ma wani uban 'ya'yan gasu nan sun samu amma wajen tarbiyyar sai ka kaga shaidan ya zo da shi ake tarbiyya a gidan an aje talabijin ba abin da yara suke gani banda channel channel na tsinantaka Tashan na yanzu arewa 24 in ba irin yanzu da azumin nan ba kaga abubuwan da take nunawa duk fitsara ce da wasan kwaikwayon na indiya da aka fasaro zuwa hausa maguzancin indiya shi ake koyarwa to irin irin waɗannan abubuwan su ne sai ka ga ɗan ya tarayya da iyaye wajen tarbiyyar yaya iyaye na nasu tarbiyyar shi kuma shaidan shi ma ya shigo da shi ake tarbiyyar an kai su wurin nani ta nana masu abin da ta nana na tarbiyya an kai su wurin su ungozi wurin su unwaciku su waye ne yaro ya tashi da tarbiyya ta banza ta wofi bai so ya sa hula a kan shi ƙananan kaya haka zai tashi to shaidan ya zo da shi yake musharaka da shi yake tafi da yaron yaro ya tashi ai ta kashe mai makudan kuɗi to me zai hana in yi girma ba za ka ji ya zo da wata aƙida ba daban ya zo yana cewa azumin ma da kuke kuna yi ma Allah wato Allah da kuke ma azumin wanda kashe maganganun ma ba za ka iya faɗin su ba dan musulmi ya ji ya yi ridda ya zo yana faɗin ruwan maganganun to shaidan ya yi tarayya wajen tarbiyyarsa da ake tarbiyya shaidan ya zo shine nan wato wa sharikuhum fil amwali wal aulad haka dukiyar da kake tarawa ya zo ya saka hannu ka cire ba ai wane ne ne a tara dukiya ke haram ke halal duk a hada to shaidan ne wa'iduhum kai masu alkawari na ƙarya shaidan zai ma 'yan adam alkawari ya ta zayyana musu su ta taɓargaza suna jin daɗi su ce ya riƙa zayyana musu can ma an je lahiran ma amma za a tashin haka za su ji daɗi Allah ya ce wa ma ya idu humu shaitanu illa gurura ba abinda shaidan yake musu alkawari sai rudi haka zai nuna musu gobe kiyama ce ni na yi muku alkawarin karya kuka bi ni Allah ya yi muku alkawarin gaskiya ku ki to yau ba ruwana da ku na baranta gabanin ku inna ibadi laysa laka alaihim sultanun wannan kalmar nake so in gaya mana Allah ka saka mu cikin su bayi Allah ya ce inna ibadi Allah ka saka mu cikin bayansa duka bayansa ne amma akwai wasu da ya ware ya ce nashi inna ibadi lallai bayina laisa laka alaihim sultanun baka da iko akan su duk wancan abu da zai ya zo ta baya ta gaba ta ina ne ya kafa tarko can ya zo ta hanyar sa maku san duwaye duka sai Allah ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun bayina lalle bayina ka da iko a kansu duk baka isa ka halaka su ba ka raba su da tauhidin su da addinin su da ibada su wa ka fa bi rabbika wakila wato ya isa da ubangijin kai zama shine wakili shine wanda za a dogara da shi in ba a dogara da Allah ba to za a je a auka mu tarkon shaidan shi yasa kullum muke so zama tawakkalin mu ga Allah duk abin da ya zo mana mai daɗi da mara daɗi to mu dogara da Allah shi zai yaye mana shi zai isa mana me Allah ya ce wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin na'am فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين نعم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نعم Allah madaukaki ya ce wa ya Adam uskun anta wa zaujukal ya kai Adam kamar an koma da mu baya kenan ko ya kai Adam zauna a cikin wato ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna fakula min shi ituma ku ci yadda kuka so a cikin ta dai ita aljanna duk abin da kuke so ku ci ragadan da yalwa kamar da zo a wurin wala ta karba hadhihi shajarata amma waccan bishiyar ka ku kusance ta ka ji ibtila'i na ubangiji ko komai a cikin ta ku ci ku sha yadda kuke so da daɗi da yalwa da wadata amma wala ta karba hadhihi shajara kar ku kusanci waccan bishiya din wata kuna min zalimin in kuka kusance ta kuka ci to sai ku kasance daga cikin azzalumai dama zalunci shine saba doka Allah ko wa waswasa lahum ash-shaytanu sai shaydan ya sanya musu waswasi waswasi shine ana kiran maganar zuci waswasi waswasa shine a sa maka wani abu da kake tunani zaka aikata haka sai shaidan ya sa masu wannan fa waswasa lahum ash-shaytan diya lahum ma an anhuma min sawatihima domin ya bayyana masu abin da ya buya a gare su na al'aurarsu yake so ya bayyana ta tafi to karara kun san shi sabo kafin ka yi shi kana cikin sutura da mutunci da ƙima daga da shaidan ya ja ka kai to shi shikenan kamar kana cikin rigar ka ne a kwaye ka ka zama tsirara baka da sauran mutunci duk idan wanda ya san kayi wannan sabo din kayi ba daidai ba shikenan kayi ƙarya wanda kai karya ne ya ƙara ganin ka da kima hmm? ka ci amana wanda ka ci amana zai ƙara ganin ka da kima din rigarka da rawaninka da wani ma abin nan ɗinka duk cewa zai dala ƙarya banza maha'inci ko makaryaci ko duk dai wani abu na sabo in ka yi shi to kamar tsirara wanda abin to shine shedan bayan an sa doka kasa ci bishiya sai shaidan ya zo ya sanya masu waswasi domin ya tsare ta su daga cikin sutura da suke ciki wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an ne. malakaini aw takuna min al-khalidi ya zo ya ce waswasa ce kenan yadda take gata ƙala sai ya ce masu ma nahakuma rabbukuma ubangijinku bai hana ku ba an hazihi shajara game da waccan bishiyar cewa kan ku ci ta nan bai fa hana ku ba ba dan komai hana ku ba illa an ta kuna malakai ne sai dan kan ku kasance masu mulki guda biyu masu matsayi da kima da faɗa a ji a cikin aljanna sai dan haka kawai au kuna min alkhalidina ko kuma sai dan kan ku zama cikin masu dawama shi yasa ma'ana in ba ku ci ba to ba za ku dawama ba in ba ku ci ba ba za ku sami mulki ba amma in kuka ci za ku dawwama kuma za ku sami matsayi ba abin da yasa aka hana ku sai don waɗannan ba kuma ɗan adam kun san shi da san me mulki da kuma san dawwama duk abin da kake kai ya gushi me yasa yau ake ta rikici saboda duk abin da ake da shi mai gushewa ne me yasa ba a rikici cikin aljanna ta ba a gushewa <laughs> ni'ima ce gindin dinci ba wani rikici da kake tsoro za ka tsufa ta gushe a'a za ka eh, abin nan za ta ƙare a'a za a yi maka juyin mulki duk babu to sai ya gaya musu waɗannan waswasa ɗin kenan kun gane wa ƙasama huma ya rantse masu da Allah inni lakuma laminan nasi lallai tabbas ni mai yi maku nasiha ne abin da na gaya muku nasiha ce ba wai magana ce kun ga waswasa yanzu ba haka ake bane shaidan wanda di yake a halaka din haka yake musu a hankali zai zo ta zayyana mu ya ta zayyana mu ya nuna ai abin ba komai bane ba komai ka tuba nan gaba wacce gaban zaka kai gaban to kaga waswasa kenan mu je mai ayo na gaba mai Allah ya ce ma bi ghurur hmm. ذاق ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ۖ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم Allah waccan ɗazu ayar baya akwai aya cikin suratul ɗaha da take ƙara fassara ta inda Allah ya ce ƙala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kaji can ƙararren ma <laughs> ka fito da abubuwan biyu ko ƙala zai ce ya adam kaga kamar lallashi ne ya adam wanda ke lallashin ka za ka yi zaton shari zai maka sai ka ƙauna abin ƙaunar ka yake kira mai daɗi ya adamu hal adulluka shin bana nuna maka ba ala shajaratul khuldi bishiyar dawama sunan ta maki na shajaratul khuldi <laughs> ka san haka yake yanzu ko abubuwa na ciwa-ciwa da harƙala ya gyara musu suna a sa musu wani sunan da kai ba za ka taɓa zamanin haramun ba eh sai ka ji ka dumu-dumu ciki tukun to irin wannan ne yanzu sunanta kenan shajaratul khuldi <laughs> Allah ya tsare mu da waswasa wa mulkin la bala bana nuna maka bishiyan nan ta dawwama da mulkin da ba zai kare ba ka ji fa dan adam kuma dai kun san mu dai shi dan adam waɗannan abubuwa su ne bala'in shi mulki da kuma abu kai ya kare Allah ka sa ka tsare mu kai mana tanga daga shaidan fadallahuma bi gururin ko fadallahuma su bin ko fadallahuma bi gururin sai ya sauke su wato daga matsayin da suke kai bi gururin ta hanyar rudu shine dallahu ma bi gururin ya sauke su daga matsayin da suke nan na jin daɗi ta aljanna bi gururin da rudu bishiya ce aka ce kasu ci su ci komai su sha da yalwa amma kasu taba to fa ina sai ya sauke su da rudin nan nashi falamma ka shajarata yayin da suka je suka ɗanɗana bishiya badat lahuma sau'atuhuma sai ga al'aurarsu ta fara bayyana wa dafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna suka fara yago ganyen bishiya na ita gidan aljanna din nan suna dan farama jikinsu suna rufe al'aurarsu kaga babu daɗi kenan ko hmm. yalzaqani yanzu kuma al'aura kenan ta bayyana da suna cikin cikin mutuncinsu da rufin asiri da komai hmm. suna ci sai ga abin da ba a so kuma ya faru kaga maganar jin daɗi da me ya kawo haka shaidan yake Allah ya tsare mu wanadahuma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kiraye su alam an hakuma an tilkuma shajara shin ba hana ku cin wannan bishiyar ban ja maku kunne ba ku ci komai da yalwa da kuke so amma banda ita ba mu haka ba wa kullakuma inna shaytana lakuma adu mubin ban gaya muku ba dama shi shaiɗan maƙiyi ne a gare ku kuma mai bayyana na ke a bangaya maku ba hmm? ƙala sai suka ce su biyu annabi adam da hawa rabbana ya ubangijinmu zalamna an fusana mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wata rahamna kai mana rahama ka ji kanmu na min al lalle za mu kasance daga cikin masu hasara kun ga shedan haka yake duk sadda ya ja wanda zai ja to in ya ja shi ya abin da ya yi sauƙi sauƙi to ya samu ma ya gane kuskuren shi ya rafu bi zam na yi laifi ya Allah na tuba ka yafe ma wani abin da ya faru kenan ga annabi adam da hawa aka kira su ba mu hana ku ba shi kuma dama shaidan ba mun gaya maku ba shi maki ne a gare ku hmm? to amma ka ga abubuwan ai da ya ta gaya musu ko wanda ya rantse wa kasama huma fa inni da minan nasin ne da ya rantse ni mai ma nasiha ne a gare ku can kuma hal kaza kaza hal kaza kaza wannan shi ake kira waswasa shi dan ya zayyana maka abu ya tsara maka ya nuna ba matsala ba sai ka shiga to amma su alhamdulillah ƙarshe sai suka nemi suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijinmu mun zalunci kanmu wannan shine abin da ake kira al'itirafu bi zam yadda da kayi laifi me zai biyo baya tuba shi yasa bid'a kuke ga masu ita in ba Allah ya so ba da wahala kaga sun sun sun saboda su ji suke daidai suke to wanda ke abu daidai zai bar shi ba zai bari ba amma mai aikata haramun kullum ya san haramun yake kwatsam in aka dace da wa'azi ya ji sai ya tattara ya watsa ya tuba ya da ya yi laifi kuma sai ya tuba sai Allah ya karba to kaga sai suka yadda sun zalunci kansu wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana kaga nan nadama ce kamar suna cewa ka gafarta mana ne ya Allah in baka gafarta mana ba tuwa zai gafarta mana wata rahamna ka ji kanmu in baka ji kanmu ba tuwa zai ji kanmu in ba haka ba ai lana kunan na al khasirin za mu kasance daga cikin masu hasara kaga wannan ana so a nuna mana kenan nabi adam da hawa'u sun yi nadama kuma sun tuba shi yasa kaga can kissa da ake kawa a cewai lokacin da suka ci bishiya sun ga sun daga sama ne sai suka ga sunan allah da na manzo a rashi ne suka kira allah da manzo ya tawassuli da manzo shine sai allah ya gafarta musu kaga wannan magana dai anan ga abin da muka ji nan take da allah ya zarge su suka ce rabana. kaga nassi ne wannan hmm. zalamna anfusana ga abin da suka faɗi ba mu ce a sun daga saman su sun ga wani abu ba kaga abin da za su ganin nan da ake faɗi duka isra'iliya ne ba gaskiya ba ne duk abin da ake kawo karkashin nan hatta waccan bishiyar wasu malaman tafsiri sun ta kokari su kawo sunanta a bishiyar kaza ce sunanta kaza ibn kasir ya ce duk isra'iliya ne duk ba wata magana ingantacciya da ta zo cewa ga ta kawai dai an ce mana wannan bishiya kar ku ci ta shikenan sai ka tsaya hmm. an fahimta da kyau amma ƙara wani zance bayan wannan to kaga babu shi me Allah ya ce قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله أكبر الله يتشي قال اهبطوا بعضكم لبعض أدو sai Allah ce to ku sauka e sashin ku da sashi za ku zan makiya walakum fil ardi mustaqarrun a ban ƙasa za ku kasance kuna da wata matabbata wa mata'un ilahin da wani ɗan jin daɗi kuma da za ku zuwa wani lokaci ƙala sai Allah ya ce fiha ta hayauna a cikinta dai za ku rayu wa fiha ta mutuna a cikinta za ku mutu wa min ha tukhrajun kuma daga cikinta za mu fito da ku za a fito da ku to kaga a wannan wuri muka duba hidabi da aka yi gawa aka yi ƙala Ba baya duk bayanin da ake ta mana su biyu ake ta mana ko ana ta magana ne da wanda abokan magana biyu ne to nan kuma sai ake jami ƙala habidu ko ku sauka da gare ta duk da a can cikin suratu da an ce ihbida ha jami'a ihbida ku sauka dukkan ku kaga su lafazin mutum biya ka amfani da shi ko to amma anan sai aka ce ku sauka malaman tafsiri suka ce ana nufin Adam da hawa wa Iblis wai da wata ma da wata ko macijiya to amma dai abin da ake nufi adam da hawa'u saboda wacce a cikin suratun ainihin ɗaha da allah ya ce ihbida min ha jami'an ku sauka da gare ta hawa'u kaga da ita da annabi adam su ake ta magana a kansu to da shaidan ake nufi iblis da wasu a nan dai wasu haka suka faɗi wasu malaman tafsiri ɗin mun gane da kyau a shi ibn kasir ya ce dangane da wato ainihin ya ce zakarar a makinan lati habaɗa fiha malaman tafsiri sun ta kai kawo kan ƙasar da suka sauka adam da hawa'u suka sauko to ya ce shi ma wato duwannan magana da aka yi ta yi ɗin ya ce wayar ji hasilu tilkal akhbaru ilal isra'iliya dukkan zantattuka ne isra'iliya ne Allah dai ya ce musu sauko kuma sun sauko a ina ne a ina ne Allah shine masani ibn kasir ya ce da da abinda sanin inda suka saukan zai ratayu ga wani ilimi da za a bukata gare mu da an sanar da mu amma da babu shikenan ku sauka shikenan sun sauka ina ne wallahu alam jahilta kada inda suka sauka ba zai cutar da kai da komai addinin ka ba kun gane sai Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun kuna da mata matabbata malaman tafsiri suka ce ƙararun wa amarun madrubatun ila a ila a ila ma'luma wato wata matabbata da rayuwa da za ku aka ƙaddara maku da ajali sananne eh wanda shine kuma jarabi halƙalam wasa sa halqadaru wa fil kitabil awwal wannan shine abin da za ku yi a matabbatar shi da abin da alƙalamin ƙudura ya gudana a kan shi sannan an riga kadara ta ubangiji ta hau kai sannan an rubuta cikin littafi laul mahfuz shine za ku zo ku zauna a duniya gwargwadon duk abin da Allah ya rubuta a laul mafus zai faru shine walakum fiha fil ardi mustaqarr kuna da wata matabbata a ban kasa da za ku zauna kowa iya rayuwar da zai gashi na sannan mata'un ila hinin da wani dan jin daɗi da za ku yi zuwa wani lokaci shine dai ita a wannan duniya din wanda za ku ga yi zuwa shi ne ko inda mm. zuwa nan shekaru kaɗan nan gaba da za ba mu wasu da suka wuce a baya ba mu mun zo za mu tafi wasu za zo haka mustaqarrun ne ɗan zama ne wani lokaci da za ka to inda ko haka ne wa mata'un ilahi ne da ɗan jin daɗi zuwa wani lokaci ya kamata ka miƙa kafa dan uwa babu ƙara fiha ta hayauna za ka ce a cikinta wato za ku rayu ita wannan duniyar wa fiha tamutuna a cikinta ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga gare ta za a fitar da ku Ya yi daidai a cikin ɗaha da Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a gare ta ne wato muka halice ku asalin ku annabi Adam kenan kuma a cikin ta za mu mai da ku kabari kenan kowa gashi nan yau ana ta binne mutane wata ran mu za a binne wa minha nukhrijukum taratan ukhra da gare ta wata rana ran tashin kyama kuma duk za a fito Allah ka sa mu ga da kyau a abin da nake so in ƙara jan hankali ko kuma kira ga hukumominmu kamar yadda suka yi ƙoƙari suka bar wasu ranaku ake fita a saye a sayarwa a je kantuna a ciniki duka wannan saboda a sahale ma al'umma rayuwa su ji sauƙin rayuwar saboda in ba haka ba zai iya taɓa rayuwar to muna ga haka ma addinin mu kamar sallar juma'a sati so ɗaya kenta tunda har za a buɗe mana kwanaki biyu a sati mu ciniki to ya kamata a sati a buɗe mana mu je mu sallar juma'a saboda sallar juma'a tana daga cikin sha'air na musulunci yanzu yan uwa musulmi abinda suke faɗi sai juma'a ta zo ta wuce wani ma ya manta wa yaushe ce juma'a yaushe ce juma'a saboda Allah ya sa ta wata rana ce ta idi ta musulmi da ke kewayewa saboda haka muke kira ga gwamnati mun san ƙoƙarin da suke kare al'umma daga aukawa cikin annoba wannan ya yi amma a ƙyale al'umma su yi kuma abin da ba zai taɓa rayuwarsu da su ba sallar juma'a a sati yadda ake yin sallar juma'a maza daban mata daban sannan ko da ma da wasu ƙarin dokoki na cewa dama da ake wanda zai je a bashi ya shafa abin da zai shafa ya shiga duk wannan a daɗa sa ido a yi masallacin juma'a amma a bar mutane su rika samu suna haɗuwa a sallar nan ta juma'a a sati saboda sha'ira ce babba muna fata kuma gwamnatoci mu Allah ya taimake su akan kokarin da suke ta na kare rawukan al'umma da kuma kare mutuncinsu da dukiyoyinsu da kuma rayuwarsu da addininsu mu addini wani yanki ne na rayuwarmu saboda haka muke fata gwamnati ta juba bukatunmu Allah kuma ya sa a gani a fahimci wannan bukata tamu Allah ya mana jagora abinda makaranta daidai Allah ya mana jagora Allah ya karba mana abinda ne kuskure Allah ya gafarta na ga kamar lokaci ya tafi a dunkule muna roƙon Allah ya yi mana duk damuwa muna kuma sa ya gaggauta ya yi mana wannan bala'i ya ba marasa lafiya mu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wanda kuma suke lafiya Allah ya kare su da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk